dandalin VOA. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku. A ranar Laraba da safe ne Allah ya rasuwa ma shahararren dan wasan barkwancin na Hausa wato Alhaji Rabilu Musa dan Lasan wanda aka fi sani da sunan Ibro ko kuma dan Ibro. ya rasu bayan da ya jima yana fama da rashin lafiya to a yau za mu kawo muku tattauna farko ce wadda muka yi da shi tun shekara ta dubu biyu da goma inda ya bayyana mana tarihin rayuwarsa da irin yadda ya fara wannan harka ta fina-finai da kuma irin gwagwarmaya da yi cikin wannan harka ta fina-finan da makamantansu. ni da farko suna na rabilu musa tsallasan wanda aka fi da dan ibro na yi firamare na tsallasan na yi kuma teachers college within dududu eh, dai an haife ni daga day 1971 zuwa yanzu shekaru na ina ne wannan gari na dan lasan karamar hukumar wara local government ne kano state to a jihar kano wato wato cikin wudin ne eh, eh wato kai eh, asalin dan jihar kano ne To a Ibro ya aka yi ka shiga cikin wannan harka zan ce ta ban dariya. Eh, to ka san nishadi ma wani abu ne. Hmm. Kuma a matsayina na masani na mai son sanar da mutane kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne. Hmm. hanyar shiga wasannin kwakwato ba zan iya sanar da mutane ba wannan shi ya sa kawai na shiga wannan har akwai wata sana'a ko wani aiki da ka taɓa yi ne kafin ka shiga wannan harka ta wasan kwaikwayo ko kuma wasanni na ban dariya? Eh, na yi gandiroba nigerian prison service mm. a ina kenan na yi a goron dutse na yi a wudin ka jima kana yi ne kafin ka bari a dudu shekaru na takwas kawai na sai na bari to a ka fara bayani akan wasan kwaikwayo ko kuma wasannin ban dariya me yasa ka rungume su ka bar wannan aiki na ganduroba na farko samun ba ɗaya bane hmm. na biyu kuma zan ina taimakawa mutane hmm. wajen ko in sun shiga tashin kamar dan kasuwa ya je kasuwa kansa ya caji hmm. zai iya sa kasan ɗinmu ya dan yi dariya ya dan manta da wannan abin maimakon mutum sha kwayoyi hmm. yau ka ya kwaya gobe ka ya kwaya to ta hanyar sigar wasa da dariya sai ga ka manta da abu kan kama ya dan rage tashi to dalili kenan dama wato ah, kamar eh, yadda nake fahimta shine cewa wato tun kafin wannan lokacin lokacin ma kana da sha'awa kina cikin zuciyarka ta irin abubuwa na ban dariya da makamantansu? Ni dama can ma tun ina kauye ma duk gurin da nake za ga ana dariya. To a lokacin da ka fara yin waɗannan wasanni na ban dariya ka fara yin su ne a cikin fina-finai ko kuma dai haka dai kakan je ne ka tara mutane ana yin abubuwan wasa na basu dariya eh to da in ana shirar dai haka zan in mutum ya abu zan kwaikwaye shi a yi dariya hmm. sannan na zo na fara yi a ctv muka yi wani abu na ctv na tsawon shekara daya kan madubi to daga nan kawai sai muka ci gaba da yin harkar fina-finai. Wato kamar yadda aka fara ɗaukan ku akan faifan bidiyo shine wannan shiri da kuka fara na madubi a gidan talabijin na CTV a Kano? Ya yawa. To ya aka yi kabar wannan daga nan kai tsalle ka shiga cikin harkar fina-finai? Ya to ai su ma su mukewa ba mu mukewa ba hmm. shine yasa na bari. Haka. Wannan kuma mu mukewa kan mukewa. To lokacin da ka fara wani harkar fina-finai kamar daga da wasu irin fina-finai ka soma? Fim da muka fara yi shine kowa ya zo da zafi bakin shi. Haka. wanda nake cewa kowace mubi biyu ne muka taso da ni da abokina eh. sai ya kudi ya bani shi ne nake tambaya sai ya gaya min hanyar da ya biya wannan kudin haka yake cewa daga Allah ne nace to duk wanda Allah ya halice da ma Allah ya azurta shi saboda haka ya gaya min in dai ba mana kira zai mun ba ne ya ke gaya min ne na ba hanyar boka da waye eh. nan dai har na har na haukace haka a cikin wannan fim din eh. bayan da kai ah, wannan fim din na farko din dama kakan yi ne waɗannan fina-finai din domin kanka ko kamar akan samu wasu mutane ne sukan zo su ce ibro na so kamun fim ka za su zo da labarinsu da makamanci haka yawa kamar yanzu yadda ake yi kenan mutane sai su zo da labarai producer shi yake zuwa da kudin shi da labarin shi kin abin da yake za mishi yanzu kamar daga wancan lokaci da ka fara zuwa yanzu zaka iya tuna cewa ko kayi fina-finai sun kai nawa ba zan iya kiyasta ba shekara takwas da suka wuce baya wani yana gaya min yana da fim ɗina ya kai ya kai ɗari ɗari uku da wani abu a shekaru takwas da suka shige nan eh. balle kuma a tsakanin wancan lokaci zuwa yanzu waɗanda kai sun ninka wancan ma sai illa ma to kamar ibro irin waɗannan fina-finai da kuke yakan ɗauke ku lokaci ne ko kuma idan aka zo maka da labari kadai fahimci labari abin da ake so a yi wato baya ɗaukan ku lokaci kwata-kwata kuke haɗa fim guda eh ni kamar ma ni dai fim ma za a yi mm. wanda aka haɗa ni da shi in sabo ne shi ne zai ban wuya kawai amma in tsohon hannu ne to ba wuya haka duk sun din da zamu in sabo ne wanda zamu da shi idan yana yi to ba wuya mu gama shi eh. idan kuma sabo ne to zamu dade muna yi wato kamar ba ku a daukan lokaci ku zauna kuna karanta cewa sai kun karanta kun haddace abin da ke cikin labarin kafin ku yi ni yanzu kamar ma za mu ma ba sai eh, ka tsaya kana ta jero min labarai ba sai na rasa ma wanne zan rika haka eh ka kawai ga abin da za a yi a gurin haka shikenan yawon. sai a kyale ka wato duk irin wasu kalmomi da wasu abubuwa daga kai kake fito da su kake ah, wato nuna su a wurin Dan Ibro bari mu sake juyawa akwai wata waka da lokacin da kake waɗannan harkoki na fina-finai kamar waƙoƙi a ciki akan ce ba kai kai ba akan ce wasu ne suke yi. Shin da gaske ne wasu ne suke rera maka waka a ciki ko kai ne kake rera waƙoƙinka? Ba ni nake yi ba. Amma ko ta waƙar da aka yi wadda a ciki kake ce kai kake rera waƙar ka da kanka. Wai wasu suka ce Ibro ban taɓa ibo wannan waka kai ka rera ta kamar yadda kake faɗi a ciki wani yaro ne ya yi ta a kaduna eh mu abin da muke nema addu'a kawai mun masoyan mu muna nema su mana addu'a Allah Allah ya taimake mu akan harkar mu kuma ya kare mu daga sharrin masu sharri to Allah ubangiji ya yi taimako a dan ibro mun gode kwarai da gaske amin nagode dandalin BOA kuna tare da dandalin VOA. Dandalin VOA daga muryar Amurka. Ana tare ne da dandalin VOA. Them they talk about the global village and the market forces. kuna sauraron dandalin VOA. शब है के तुझे दिल पे मैंने लिखा तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह से पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा तू बन गया तेरी शबनमी चेहरा तेरा